Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan lokaci radan shida ga watan Janairu shekarar 2011 akan mitoci da dama har da wadda suka hada da 25, 31 da kuma 60. a jamhuriyar niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 sannan kuma za a iya jin mu ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkan mu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da naziru ahmad hausawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai Hukumar leken asirin Amurka za ta yi wa zababben shugaban kasar Amurka cikakken bayani kan kutsen da ta ce Rasha ta yi a hanyar sadarwar intanet gabanin zaben shugaban kasa kwararru sun gano cewa wani shan wani magani da ake kira statins zai taimaka wajen hana kamuwa da ciwon hawan jini. Wata girgizar kasa mai karfin maki 5.3 ta kashe mutane hudu a lardin Fars na kasar Iran a yau. to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji tsokaci da masana ke yi akan harkokin sufurin jiragen sama bayan rufe filin saukan jirgin sama da aka yi na abuja abin da ya shafi tsaro da kare dukiyoyin mutane da kuma rayukan jama'a abu ne mai kyau kwarai da gaske a gado kuma wato wasu 'yan kasar ne suke bayyana abin da suke so su ga sabon shugaban kasar wanda za a rantsar da shi gobe ya yi wanda yake zai ba shi muhimmanci haka kuma za ku ji fashin baki da ibrahim irbad ya yi a kan sabon ma'aikatar tsaron kasar ghana da sabon shugaba mai jiran gado wanda za a rantsar da shi gobe ya yi bayan haka kuma muna da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Masu sauraro barkanmu da warhaka. zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Amurka Donald Trump wanda ya yi watsi da matsayin ma'aikatar leƙen asirin Amurka na cewar Rasha ta yi wa Amurka kutse a tsarin zaben shugabancin ƙasar Amurka da aka gudanar kwanan nan zai samu cikakken bayani daga shugabannin hukumar leƙen asirin a yau Juma'a. A jiya Alhamis jami'an leƙen asirin Amurka suka tabbatar da shaidar cewar Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar a watan Nuwambar da ya wuce. amma babu yadda za a yi a iya tabbatar da ko hakan ya taimaka wajen samun nasarar ta Trump. Shugaban kwamitin Sanata John McCain ya tattauna da shugaban jami'an tsaro James Clapper akan yadda tsoma hannun Rasha ya shafi sakamakon zaben. Sanata John McCain ya ce, hakikanin abin da muke magana a kai shine in sun yi nasarar canza sakamakon zaben wanda babu wani daga cikinmu da ya yi hakikanta haka. wanda zai kasance kaiwa amurka hari ne saboda abin da zai haifar na zahiri Haka kuma James Clapper daraktan harkokin tsaro ya kara da cewa da farko ba za mu iya cewa ko sun canza sakamakon zaɓe ba ta kowace hanya. Ba mu da wata hanya da za mu iya tantance tasirin da kutsen ya yi ga zaɓin da masu kaɗa ƙuri'a suka yi. da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar democrat sun hakikance cewa rasha ta yi kutse musamman domin taimakawa trump ya ci zaɓen shiga white house a maimakon hillary clinton wasu daga cikin jigajigan jam'iyyar republican sun ce kowane irin kutse akan kowace jam'iyyar siyasa a amurka laifi ne babba a halin da ake ciki kuma zababben shugaban kasar amurka na donald trump zai ayyana sanata dan coats a matsayin babban jami'in harkokin leƙen asirin amurka bisa ga cewar kafafen yada labarai coats dan jam'iyyar republican mai tsatsauran ra'ayi zai jagoranci ofishin leƙen ma'aikatar leƙen asiri na ƙasa wanda yake kula da ofishin leƙen asiri na cia da hukumar tsaro ta ƙasa da kuma wasu cibiyoyin gwamnatin tarayya guda goma sha hudu da suke tattara bayanai domin taimakawa amurka a kan dangantakarta da ƙasashen ƙetare da kuma harkokin tsaron cikin gida idan majalisar dattijan amurka ta tabbatar da shi court zai maye gurbin james clapper tsohon soja wanda ya ritaya da tauraro guda uku wanda shugaban ƙasa barack obama ya zaɓa a shekarar dubu biyu da goma. Kurtz ɗan shekara 73 ya wakilci jihar Indiana a Majalisar Dattijan Amurka daga shekarar 1989 zuwa 1999, sannan ya ƙara koma majalisar a shekarar 2011. Ya yanke shawarar cewa ba zai sake tsayawa takara ba a zaben watan Nuwambar da ya gabata. haka kuma shi tsohon jakadin amurka ne zuwa kasar jamus kurtz ya yi aiki a kwamitin leƙen asiri na majalisar dattawa a baya sannan ya yi aikin sojan amurka daga shekarar 1966 zuwa 1968 ya kuma zama ɗan kasuwa kafin ya shiga harkar siyasa clark ɗan shekara 75 ya bayyana cewa ba zai nemi ƙarin lokaci akan mukaminsa na daraktan harkokin tsaron amurka bayan cikar wa'adin gwamnatin obama ba Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A nan kuma Rasha ta fara janye kayayyakin aikin sojojinta da ke Siriya. Shugaban sojojin na Rasha Valery Gerasimov ya faɗa a yau Juma'a cewa ma'aikatar tsaron Rasha za ta fara rage makaman da aka kai Siriya bisa ga shawarar da babban kwamandan sojojin Rasha Vladimir Putin da kuma ma'aikatar tsaron ƙasar suka yanke. Moscow ta kasance babbar abokiyar ƙawancen shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad a ƙazamin yakin basasa Siriya da aka tafka Sojojin Rasha sun taka muhimmiyar rawa wajen tarwatsa 'yan tawaye daga Aleppo a watan da ya gabata, nasara mafi girma da gwamnatin Siriya ta samu cikin fiye da shekaru biyar da aka shafe ana gwabza yakin. Moscow wacce ta sanar da tsagaita wutar tsakanin jami'an gwamnati da wasu daga cikin kungiyoyin 'yan tawayen yanzu tana ɗaya daga cikin masu damawa da kuma ƙoƙarin tabbatar da tattaunawar wanzar da zaman lafiya da za a gudanar a wannan watan. kimanin mutane biliyan ɗaya ne suka kamu da ciwon zuciya a duniya binciken wani kwamiti na musamman da kuma ƙungiyar bincike ta ƙasa da ƙasa ya nuna cewa mutanen da ba sa ɗauke da wannan cutar amma kuma suna cikin hatsarin iya kamuwa da ita za su iya amfani da shan magani a kullum binciken ya nuna cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo ciwon zuciyar ya haɗa da yawan kitse hawan jini shan taba sigari da kuma ciwon siga da kuma shekarun mutum zuriyar da mutum ya fito ma tana iya zama wani dalili domin yakar wannan cuta likitoci da yawa sun ba da shawarar rage kitse ta hanyar shan maganin da ake kira statin dr owen ya kara da cewa maganin statin yana taimakawa wajen rage karuwar kitse a hanta sannan yana aiki wajen rage kitse da bashi da amfani a jiki Ƙungiyar ta ba da shawarar manyan 'yan shekaru 40 zuwa sama da suke bada barazanar kamuwa da ciwon zuciya da su rika shan statin. An gudanar da binciken ne akan mutane daban-daban daga yankuna shida a faɗin duniya da suke zaune a ƙasashe 21 kuma ya haɗa maza da mata. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.3 ta girgiza kudancin Iran a gundumar Fars a safiyar yau Juma'a, inda ta kashe wasu ma'aikatan gona 'yan ƙasar Afghanistan guda hudu. Girgizar ta afku ne a ƙauyen Saif Abad kusa da garin Honj wanda ke tazarar kilomita dubu guda da babban birnin Tehran. Gwamnan yankin na Fars ya faɗa wa gidan talabijin na jihar cewa masu aikin ceto na neman waɗanda abin ya shafa a tsokakken yankin mai cike da jama'a. Ƙasar Iran dai ta kasance a yankin da ke fuskantar yawaitar girgizar ƙasa. a shekarar 2003 girgizar ƙasa ta kashe mutane fiye da 25,000 sannan ta rushe birnin nan mai tsohon tarihi na bam labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc To madalla za mu faro rahotannin namu ne daga tarayyar Najeriya. Bayan gwamnatin kasar ta ba da sanarwar rufe filin saukan jirage na kasa da kasa na Azikiwe da ke Abuja don gyara ta. Hanyoyi wato hanyoyin jiragen saman da sun lalace ne inda ministan sufurin jirage ya ce rufe wannan hanyar da filin saukan jirgin ya zama wajibi ne saboda kiyaye lafiyar mutane da kuma dukiyoyi. wakilinmu baban gida jibrin ya shirya mana rahoto akan tsokaci da masana harkar tsaro da kuma sufurin jiragen sama suka yi ministan har ilayo ya bayyana cewa tuni gwamnatin tarayyar najeriya ta ware naira biliyan ɗaya da dugu ɗaya domin gudanar da gyara a filin jirgin sama na kaduna to koya masana harkokin jiragen sama suka ji dangane da wannan mataki da aka ɗauka alhaji suleiman lawal shine manajan daraktan gudanarwa na kamfanin azman air da ke najeriya mataki da magarin da gyara ne alhamdulillahi ci gaba ne na kasa ba a bar airport ba gyara kuma hatsari ne ga rayuwar dan adam baki eh. tun da gyara za a yi to ba wani gashi da mutane su ga tun da gyara ne daukan wannan mataki na karkatar da sauka da kuma tashin jiragen sama daga filin jirgin saman Abuja zuwa na Kaduna dai ya jawo sharhi daga masana harkokin sufurin jiragen sama wanda suke ganin kamata ya amfani da filin jirgin saman Mina wanda ya fi kusa da birnin na na abuja to sai dai kuma a cewar alhaji suleiman lawal rashin wadataccen hanya mai kyau na zamani da ake kira express da kuma rashin tsaro ya kawo cikas wajen ɗaukan wannan mataki har yau dai ministan sufurin jiragen saman na najeriya ya ce daga yanzu jami'ai na tsaro za su fara ɗaukan makamai a filayen jiragen saman kasar domin tabbatar da tsaro ga fasinjoji da kuma dukiyoyinsu to ko me wannan yake nufi kenan tambayar kenan da yawa tsohon jami' jami'in sojan saman najeriya ya komando tijjani baba gamawa mai murabus dukkan wani abu inda ya shafi security abin da ya shafi tsaro da kare dukiyoyin mutane da kuma rayukan jama'a a ne mai kyau kwarai da gaske. Ai idan ka duba Nigerian Air Force ita take da haikula da dukkan Air Force na Najeriya. Nan ka duba sauran jami'an tsaro kamar custom, immigration da sauransu in su ma aka ce su ɗauki makamai domin su kare dukiyoyin jama'a da abin nan wannan ba wani abun damuwa ba ne abu ne mai kyau ai su wayannan mutane wai ba su dauki wayannan abubuwa shiga cikin jirgi ba ne ko shiga cikin tama ana magana a kula da runway a kula da shi tama din a kula kuma da dukkan saramudin wato guraren da suka zamanto guraren da jama'a suke shiga suke fita saboda ka duba yau abun da ke faruwa a duniya da wannan rashin tsaro da sauransu wayannan 'yan ta'adda suke shiga suke tada goma bamai suke kashe bayan allah a airport da sauransu da haka wannan abin da gwamnatin tarayya suke so ta yi abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma mutane su dauke shi da kyakkyawan manufa. A ƙarshe dai gwamnatin ta Najeriya ta nanata aniyarta na ganin cewa ta bullo da wani kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na gwamnati wanda zai mai gurbin tsohon kamfanin jiragen sama Nigerian Airways da ya ruguje shekaru fiye da goma da suka gabata. Baban Jibrin Murai Amurka daga to madalla har yau dai akan zancen tsaro a mawadin karo a ghana inda za a rantsar da sabon shugaban kasar a gobe asabar wani masanin harkan tsaro na kasa da ƙasa irbad ibrahim ya mana fashin baki akan sabuwar hukumar tsaron ghana da sabon shugaban ya kirkiro ga yadda ya fara bayanin kasashen duniya baki daya priority kowane gwamnati shine kiyaye kasa da mutan kasa. Wato babban manufan kowace gwamnati kenan. Babban manufan kowace gwamnati saboda shin kaje kasa Amerika lokunta da yawa Barack Obama ya ce number one priority shi shine to keep the American people safe. Uh, so shi nan ga kasan gane kuma da karkarar West Africa an samu matsaloli ga Boko Haram kusa da mu daga nigeria. Eh, kasashen da ke kewaye da kuma kamar burkina da la cote d'ivoire duka an kai musu hare-hare nan ga kuma cikin gida muna da matsaloli kamar langard eh, wato masu tsaron fili ba hukumomi suka aje su ba haka ne saboda sannan kuma akwai mutanen da ke nan galamse ana neman zinariya kan wani anya da take haramtaccen hanya da sauransu ga kuma 'yan fashi da suka dan mana yawa kadan aka kuma wanda muke kira fulani herdsmen yan kiwon shanu da ke iya shigowa so shi akwai matsaloli da wanda ke kalubalantar kasa ta fannin tsaro so shi idan an koma gidan jiya an kirkiro eh, ministry na national security na ga da bai yi baci sosai ba matsalan da nake da dan kadan ne shanin tsaro duka a rufe ake yi yau minista ne na tattalin arzikin kasa ya doki wani mataki ana fitowa eh, kafofin yada labarai a ce me yasa kai kaza kai kaza kai kaza amma sha'anin tsaro a rufe ake yi kuma idan ka duba masarar da aka samu lokacin goodluck jonathan na nigeria da yake shanin tsaro a rufe yake level of accountability tambayin mutane ma mutum tambaya kudi kaza ya aka batar da shi da sauransu ba samu transparency babu saboda shi da yake na na da dan fado shugaban kasan da zaran san gobe ya yi alkawari kamar cin hanci da rashawa zai zo ya yaki idan an create portfolios na security da yawa bai sa hankali ba wasu sun so su doki wannan dama ah, su Eh, kudin kasa. Irin abubuwan nan da ka ambato kana ganin sabon wannan hukuma na tsaron kasa zai iya magance abin da tsofaffin hukumomi kamar na sojoji da sauransu ba su iya sun yi ba? Wasu matsalolin na nan ma tun lokacin da wannan portfolio kenan. amma wasu sun dan hau kadan eh, saboda shin ba yayya ma an fita wayannan matsaloli samsam ba eh, da su dan rage la ilaha illallah muhammad rasulullah ba gwani sai allah alaka soja ko gidan su ko a gaida irbad ibrahim to a gada kuma har yau kuma ya kammala inda za a yi bikin rantsar da sabon shugaba mai jiran gado na na ado dankwa a kufa ado a gobe asabar ranar 7 ga watan janairun shekarar 2017 manyan baki da ake hasashen za su shigo a kasar sun kai 6,000 wanda za su halarci wannan taron rantsar da sabon shugaban ciki hadda shugaban najeriya muhammadu buhari da kuma shugaban africa wato alasani watara da manyan baki da za su shigo a kasar amma su ko 'yan ghana suna nan suna bayyana ra'ayinsu ne irin yadda suke son su ga ainihin sabon shugaban ya kama aiki da kuma irin abubuwa da suke so su ga ya fara yi wanda zai gyara rayuwarsu. sunana abdullu yanzu mu maganan da ya fadin nan muna roko allah abubuwan da ya ce zai yi nan ai wai ya kawo aiki biznesin da aka yi kuma ya bari kudi ya zo cikin kowane abu ne da muna roko allah abin da ya ce yayin nan muna roko allah allah ya bari ya zo cikin sunana muhammad musa abinda nake gan kamar sha allah shugaban shugabanmu zai ci gaba da aikin da tsofin shugaba john muhammad ya fara shi bai kare shi ba kunnan ya zo irin cikin ayyukan da ya ce ma mutane kamar Allah yadda in ya shigo zai yi. Sunana Sauda Abdurrahman na Togma. Mm, gaskiya da ya yi magana da yawa especially um, health insurance e yi free zongo development fund nan shi kuma su yi kokari su yi suna biyan malamai monthly uh, payment free SHS nan yara da yawa sun kare secondary JHS suna zaune gida ba su zuwa school. Sunana Gani Mahmud. Insha Allah zai cika niyan da ya yi. To ni abin da nike so ya yi gaskiya mu yan ghana akwai talakawa cikinmu kamar elf insurance da ya yi magana kamar suka zo sun gyara shi zuwa school feeding program matanmu allah ta sun samu juna biyu ana duban su hal su zo su sauka lafiya wancan na gwamnatin su ne suka kawo da na abubuwa sai sa in ya komo zai zo ci gaba aiki tun da su suka yi inda suka bi suka yi kuma sun bi wurin na kuma su ci gaba da aiki sunana mana usman abinda muke fata nan mu gani cikin wannan sabon abin sarautar na farko a rage muna kudin mai sa'annan kuma da kudin wuta da kuɗin ruwa to su ne abin da ke cima talaka kuɗi duka abin da yake samu duka cikin wannan yake karewa sa'annan kuma ya duba kayan su haraji kuma ya sassauta ko Allah wannan sarki muna gani alamun adalci gurin ra'ayin da ya shigo da shi kenan kuma muna fatan zai yi muna aikin shi sunana Ibrahim Yakubu ni dai ra'ayi na shine ni dai gaskiya to mutum ne ba san mutum shi dai ya samu mulki dai an san kamar he is going to make an effort towards the economy wasu 'yan gane kenan suke bayyana ra'ayinsu a kan ayyuka da suke son sabon shugaba ya kama wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka to sai dai kuma karfe goma da minti goma sha takwas a nan washington dc na safe to ga shirinmu na gaba duniyar amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka wanda ni mahmud lalo zan gabatar daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc da fatan mun shekara lafiya Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan barazanar da Koriya ta Arewa ta yi na cewa tana gab da kammala shirinta na nukiliya wanda ta ce zai iya kaiwa har Amurka idan ta harba shi. Za kuma mai dubi kan batun zargin da Amurka ke wa Rasha na yin kutsi a akwatin imel ɗin kwamitin ƙasa na jam'iyyar Democrats wanda ake tunanin ya taimaka wajen baiwa zababben shugaban Amurka Donald Trump nasara. Zargin ko kuma ikirarin da shi Trump ɗin yake musantawa. sai a ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin cikakken bayani a cikin shirin duniyar amurka a farkon makon nan ne wato yayin gabatar da jawabinsa na sabon shekara shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ce shirin da kasar ke yi na mallakar makamai masu linzami kirar ballistic wanda za a iya harba su daga wata nahiya zuwa wata yana matakin kammaluwa. Gwaje-gwajen makamanmu na bam ɗin hydrogen da muke yi domin samar da madashin kan nukiliya domin masu tunƙaho da makamin nukiliya na samun nasara. Kuma binciken da muka yi da inganta wannan makami wanda za a iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata. yana gab da kammaluwa. Wannan jawabi na shugaban Koriya ta Arewa ya ja hankulan kasashen duniya da dama musamman ma Amurka wacce shugaba Kim Jong-un ya ce makaman nukiliyar da suke shirin mallaka zai iya kaiwa ga kasar idan ta harbo shi. A bara kadai akalla gwajin makaman nukiliya biyu Koriya ta Arewa ta yi bayan da ta yi buris da gargadi da takunkumin da kasashen duniya suka kakaba mata. Sai dai maimakon su shiga taitayinsu hukumomin Pyongyang sun mai da martani ne da ci gaba da bunƙasa shirin na nukiliya inda suka harba makamai masu linzami a matakin gwaji a lokacin jagorancin tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya nuna matuƙar damuwarsa kan yadda aikace-aikacen ƙasar ta koriya ta arewa ke tada jijiyar wuya a yankin na koriya tuni dai ita ma ma'aikatar harkokin wajen amurka a ranar lahadi da ta gabata wato jim kaɗan bayan da koriya ta arewan ta ce tana gab da kammala shirin nata na nukiliya ta ja hankalin hukumomin kasar da su daina neman tsokana da furta kalaman da za su iya kawo cikas ga zaman lafiyar duniya shi ma shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi wuf ya garza shafinsa na twitter ya ce karya koriya ta arewan take yi cewa tana gab da kammala ta na nukiliya wanda zai iya kawowa har amurka idan ta harba shi zababben shugaban har ila yau ya ɗora laifin halayen da koriya ta arewan ke nunawa akan china wacce ya ce amurka na kashe makudan kudade a fannin kasuwanci da ita amma kuma ta kasa daidaita kore ta arewan a sahu sai dai a wani bangare kuma wani masani a fannin diflomasiyya a nan amurka ya ce bai dace trump wanda zai gaji wannan barazana ta kim jong un ya yi watsi da ikirarin da kore ta arewan ke yi ba rather than underestimating or patronizing north korea i would Idan ni ne, zan ɗauki wannan barazana ta Koriya ta Arewa da muhimmanci, da kuma kasance cikin shirin koda za ta yi gwajin nukuliyan. Domin duk wata hanyar da ya kamata a bi an bi, amma kuma ƙasar ta Koriya ta Arewa ta ci gaba da bunƙasa shirin nata na nukuliya. Har ma ya zama zamanto jiya da yau. Wannan kenan To a wata wainar da ake toyawa dangane da batun kutsen da ake zargin rashi da yi a akwatin saƙonnin imel ɗin jam'iyyar Democrat, wanda ake tunanin ya taimaka wa Trump lashe zaɓe kamar yadda hukumomin tattara bayanan sirrin Amurka suka nuna a bincikensu. Zababban shugaban ya ce bai amince da sakamakon binciken nasu ba, domin a nashi ganin hukumomin tattara bayanan sirrin Amurka su suka tsinduma dakarun kasar a yakin Iraki bayan da suka ba da bayanan cewa Saddam Hussein ya mallaki makaman ƙare dangi, lamarin da aka zo daga baya aka gaba haka ba ne. Idan aka duba batun makaman ƙare dangi, lallai mun yi abin kunya sun yi kuskure saboda haka ina so su tabbatar ina ga ba a yi adalci ba idan ba a tabbatar ba kuma ina da ilimin kutse akan bayanai na kuma san wasu batutuwa da mutane ba su sani ba kutse wani abu ne da yake da wuyar a fayyace wanda ya yi shi za a ta iya yiwuwa wasu ne suka yi wannan takaddama ta kutse ta kai ga shugaban amurka barack obama ya kori jami'an laƙin asirin rasha su 35 da kuma rufe wasu hukumomin ƙasar biyu da ke nan amurka a daidai lokacin hada wannan rahoto ana ta ci gaba da cece kuce dangane da batun zargin kutsen da rasha ta yi a zaben na amurka inda a yau juma'a ne ake sa ran hukumomin tsaro da na tattara bayanan sirrin amurkan za su gabatar wa trump da wani rahoto kan zargin kutsen na rasha lamarin da shi trump ɗin ya soka saboda a cewar shi ɗage ranar gabatar da wannan rahoto har zuwa yau juma'a a maimakon a yi shi tun a baya na nuni da cewa akwai lauje cikin naɗi amma gabanin haka trump ya goyi bayan shugaban shafin nan na wikileaks mai kwarmata bayanan sirri wato julian assange da cewa yaro ɗan shekara goma sha hudu ma zai iya yin kutse a kowane irin akwatin imel har ila yau trump ya kawo misali da ikirarin da assange ya yi na cewa ba rasha bace ta bashi waɗannan bayanai ga dai dukkan alamu ba ɗauki hanyar kawo ƙarshen wannan takaddama ta kutse ba lura da yadda kowane ɓangare ke nuna shi ke da gaskiya masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka a wannan lokaci sai kuma wani mako idan allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri Mahmud Lalo ke cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a gaida mahmud lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana sakon farko ta fito ne daga naziru abubakar sabo gusau ka ce kara gano ɗaya daga cikin matan chibok da 'yan boko haram suka yi garkuwa da su kusan kwanaki dubu wata alama nasara ce da ke nuna cewa sojojinmu na kara samun fatattakan 'yan ƙungiyar boko haram daga dajin sambisa sai ta shugaban ƙungiyar muryar jama'a haruna muhammadu katsina ka ce shugaban ƙasar amurka mai jiran gado mr donald trump da fatan za ka yi amfani da shawarar da mataimakin shugaba mai barin gado mr joe biden ya baka inda yake cewa ya kamata ka daina soki burutsu da ka tobara a cikin lamurarka shi kuwa ilyasu mahmud tungan bako cewa yi to rundunar sojin kasarmu najeriya shirin girke bataliya sojoji biyu a kudancin jihar kaduna domin dakile rikicin da ke faruwa a yankin wannan abin ya yi daidai da fatan allah ya sa hakan ya zamo silar samun zaman lafiya na dindindin a kudancin kaduna shi kuwa usman taka lafiya birnin kebbi cewa mai girma shugaban kasar najeriya muhammadu buhari wallahi mafi yawan ma'aikatan da suka aji aikinsu a matakin tarayya jihohi da ƙananan hukumomi suna fuskantar matsanancin kuncin rayuwa sakamakon rashin samun haƙoƙinsu a lokacin da ya dace da ƙashe sai wacce ta fito daga isu dila faki yana mai cewa matakin da gwamnati ta ɗauka na ƙara jibge soji a kudancin jihar kaduna da ke fama da rikice-rikice allah ya sa hakan ya zamo sanadiyar samun dawwammamin zaman lafiya a yankin amin. to yanzu kuma ga shirinmu na gaba labarai a takaice to madalla Zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump wanda ya yi watsi da matsayin ma'aikatar leƙen asirin Amurka na cewar Rasha ta yi wa Amurka kutse a tsarin zaben shugabancin kasar Amurka da aka gudanar kwanan nan zai samu cikakken bayani daga shugabannin hukumar leƙen asiri a yau Juma'a. A jiya Alhamis jami'an leƙen asirin Amurka suka tabbatar da shaidar cewar Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka da aka gudanar a watan Nuwambar da ya wuce. amma babu yadda za a yi a tabbatar da ko hakan ya taimaka wajen samun nasarar ta Trump. Shugaban kwamitin Sanata John McCain ya tattauna da shugaban jami'an tsaro James Clapper akan yadda tsoma hannun na Rasha ya shafi sakamakon zaben. Sanata John McCain ya ce hakikanin abin da muke magana a kai shine in sun yi nasarar canza sakamakon zaben wanda babu wani daga cikinmu da iya hakikanta hakan. Wanda zai kasance ya kasance kaiwa Amurka hari ne saboda abin da harin zai haifar. a halin da ake ciki kuma zababben shugaban kasar na amurka donald trump zai ayyana sanata dan court a matsayin babban jami'in harkokin leƙen asirin amurka bisa ga cewar kafafen yada labarai court dan jam'iyyar republican mai tsatsauran ra'ayi zai jagoranci ofishin leƙen ma'aikatar leƙen asiri na ƙasa wanda yake kula da ofishin leƙen asiri na cia da hukumar tsaro ta ƙasa da kuma wasu cibiyoyin gwamnatin tarayya guda goma sha hudu da suke tattara bayanai domin taimakawa Amurka akan dangantaka da kasashen ƙetare da kuma harkokin tsaron cikin gida idan majalisar dattijan Amurka ta tabbatar da shi. Kurt zai maye gurbin James Clapper tsohon soja wanda ya ritaya da tauraro guda uku wanda shugaban kasar Amurka Barack Obama ya zaɓa a shekarar 2010. to duka duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma can da yamma za ku sake jin mu dauke da wasu labarai da kuma sauran shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kuka ji muryoyinsu a kan wannan shiri musamman nazir ahmed hausawa da kuma injiniyan wato julie gresham kenan da wato mai bada da umarni da kuma injiniyan na wannan lokaci ba baya kuma kiri ke cewa a huta lafiya amma a ci gaba da saurare saboda ga tawagan nan na yau da gobe sun kawo jiki za su gabatar muku da shirin a huta lafiya